farko za na sa maka alwada afirka tv sarkin da shi yayi raina afirka tv sai salatu kan ma'ai alwada afirka tv in rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa masu daraja assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa da ku a wannan channel mai albarka ta alwahada african tv janar da muke kawo muku shirye-shirye da suka shafi magungunan gargajiya ilimtarwa addu'o'i da ma nishadantarwa a yau za mu kawo muku magani ne na mata da suke fama da ciwon ciki wato matan da suke fama da matsanancin ciwon ciki a lokacin jinin al'ada so da za ga wasu mata idan eh, period ɗinsu ya kusa wato jinin al'adansu ko ce jinin hailansu ya kusa zuwa sai ya kasance suna fuskantar matsanancin ciwon ciki wani lokaci kuma a'a a daidai lokacin da suka fara ganin jinin ne suke fama da matsalan matsanancin ciwon ciki wani lokaci sai jinin yana gab da ya kai karshe a suke fuskantar irin waɗannan matsaloli din. kamar yadda muka sani shi kansa jinin haila ko jinin al'ada ya kasu kashi kashi kuma mata kan fara ganin wannan jini ne a lokacin da suka kai shekaru na balaga kuma musamman wa'inda suke akwai wa'inda suke farkon farawa akwai kuma wa'inda suke al'adansu ne kuma mafi yawancin jinin haila yana kwana biyar kwana bakwai a wasu kuma kwana uku amma dai bai cika yin ƙasa da haka ba sannan kuma bai cika wuce kwana goma ba wannan in an tattara abin da masana suka faɗa dangane da jinin haila kenan shi ma a takaice to wayanda suke fama da matsalan wato ciwon ciki shi wannan ciwon ciki na lokacin jinin al'ada wasu hakan kan ne saboda suna da infection wato toilet infection ciwon sanyi na mara wasu kuma wasu dalilan na daban wanda ba zai yiwu mu kawo su a wannan bidiyo din ba to shawaran da za mu ba matan da take fama da ciwon ciki a lokacin al'ada shine idan na infection ne a bidiyon da muka yi baya mun faɗi alamomin eh, ciwon sanyin mara ko kuma in ce toilet infection ah, idan kika ga kina ɗaya daga cikin wa'annan alamomi to mun yi bayanin magani a baya a daga cikin alamomi in na infection ne akwai fitan farin ruwa akwai fesowan ƙwararraji akwai ƙaiƙayi wato daga gaban mace kenan ƙaiƙayiyar ƙadamunta akwai kuma ciwon ciki a lokacin jinin al'ada ɗin akwai ɗaukewar ni'ima kwata-kwata na mace ta je ba ta da wato sha'awa to mun yi bayani maganin infection ba ana iya ɗaukan wannan bayanin da muka yi maganin da muka faɗa a ɗauka a yi amfani da shi da izinin Allah za a samu waraka to a takaice dai a wannan bidiyo za mu kawo muku wani magani ne mai saukin gaske wanda in dai ciwon cikin ne eh, idan yana da alaka ma da infection yana iya taimakawa amma in ciwon ciki ne kawai saboda wani lalura to za a iya yin wannan magani shi ma za a samu sauƙi sosan gaske in allah ya so an rabu da matsalan ciwon ciki kenan a lokacin jinin al'ada har abada a ya ake haɗa wannan magani don uwa kafin mu fada muku wannan magani muna roƙon arzikin ku ku duba da ƙasan wannan bidiyo idan wannan shine karan farko da kuka zo wannan channel mai albarka ta alwada farkan tv to ku duba daga ƙasan wannan bidiyo za ku ga inda aka rubuta subscribe da jan rubutu wayanda ba su yi subscribe ba kenan sai su danna mana wannan alamun subscribe din sannan za ku ga duba za ku ga inda aka rubuta bayan kun danna subscribe za ga alaman kakararrawa ya fito sai ku danna wannan alaman kakararrawa wannan zai ba da dama idan muka sanya sabon bidiyo a sanar da ku zai ba ku dama ku rika samun shirye-shiryenmu masu ilimtarwa da faɗakarwa har wayo kan ku manta ku danna mana like hakan na karfafa mu kuma zai sa bidiyo mu ya a YouTube ana yada mutane mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya ba ku ikon yi a takaice maganin bai da wani wahala kuma yana da saukin yi menene ya ake hada wannan maganin da farko mutum zai samu garin hulba an san hulba mun sha yin bayani a kan shi kuma akwai hadisai da suke magana a kan falalansa sannan bayan ka samu hulba sai ka samu garan habbatin sauda shi ma mun yi bayani da ma inda ake samun wa'annan dumin faɗa to bayan ka samu hulba garan habbatin sauda to akwai kuma ah, garin da ake ce mai kutsulal hindi to sai a nemi garin kustul hind duk wa'annan abubuwan guda uku yana da sauki saboda duk inda ka je inda ake sai da magunguna na islamic medicine ko magungunan su habbatu sauda su zaitun su roman da sauransu to ana samun wa'annan abubuwan da na ambata wa'annan abubuwan guda uku za a ɗebi garinsu ne gari ake su to sai a hada su guri guda yawan su ya zama daidai wa daidai ma'ana gwangwani ɗaiɗai ne to ya zama gwangwani ɗaiɗai ne ka samu in cokali biyar ne kowanne ya zama cokali biyar to sai a hada su a yamutsa a yamutsa su sosai su haɗe su zama kaman abu guda sai a rika ɗiban ƙaramin cokali ana sa shi cikin ruwan zafi ana dafawa a sa zuma cokali ɗaya ko biyu yadda dai test ɗin zuman zai fito da izinin Allah in ana shan shi so biyu so uku a rana an rabu da matsanancin ciwon ciki a lokacin al'ada kenan har abada ana son duk wadda take fama da matsalar nan ta yi tsawon kamar sati biyu tana amfani da wannan haɗi da izinin Allah an warki ina jin daga yau mata masu fama da matsalan ciwon ciki lokacin al'ada mun ba ku magani kuma insha Allahu za a dace a da wayannan kalmomi nake cewa kar ku manta in ba ku mana subscribe ku danna mana subscribe ku danna mana like ku danna alaman kararrawa mun gode ku kasance cikin ƙoshin lahiya muna maku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu